من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة da wata abuwa na wa ba sata rika har ta amna na wa jama'ata burkata na asanta mu a fata na wani kulle ma sa an na karabana na wa da ita na wa hamdu ala zalika hamda ka tira laka hamdu da kulle na amatin ana amta za a laina fi kadima a wa hadisa a wa sirrin a wa alaniyar a wa kasatin أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم darasinmu da ya gabata mun ma darasi ne cikin bai baina zawjayn wato sabani in yayi tsawo tsakanin ma'aura guda biyu muka ce Allah ya ce a aika mahukunta masu sulhu daga gehen macen da kuma gehen mijin kowa ya je ya sauraro matsalolin da dan uwa ne yake fama wanda ya wakilta yake fama da su sai daga nan su dawo su zanna to in suka zanna a nan na za a gane zaman na yi ko bai yi to in yana yi duk wanda zai da gaskiya a tsawace shi ya yi gaskiya in bai yi kuma shi kenan sai a raba auren to nan na muka kwana wakta rafar ƙaulu fi jawazi ba sir haka mai magana malamai ta saba da halaccin aika masu hukuncin ga masu ruwan ga guda biyu min gairi da zauje ne ba tare da yarda ma'aura guda biyu ba don su alƙalai na hukunci za su yi shekaran jiya kun ji wani ya yarda ya aika wakilai amma ya ce duk abin da sun ka yi ya yarda amma ban da saki umar ya ce karya kake yi har sai ka yarda da duk abin da sun ka to idan wani daga cikin ma'auran miji ko mace ba su yadda a aika ba to ana hita batunsu a aika wakilan ko ba a isa ba a hita batunsu fa asahul magana mai inganci cikin maganganun ga guda biyu annahu la yajuzu illa bi ridahuma ya halitta a aika wanda zai surwanta su sai da yadda su sai miji ya yarda mata ta yarda walaita lihakamin zauji kuma wakilin miji ba yi da izini an yi ɗalika ya saki matan nan illa da izini sai da izinin miji sai in miji ya ba da izini cewa in an ga ya kamata shi a sake ta to ya yadda to sannan aka samu ita Walali li ita ko wakilinta bai da izini an yi yaka tali'a alama liha ya yi hulɗin da dukiyarta ya ce ta ba ya ce ya yadda da hulɗi za ta ba da kuɗi kaza sai a raba auren to wakilin ta bai da izinin shi mata wannan ya ɗauko mata hulɗi illa bi izinin ha sai da izinin ta ita ma in ta ba da izini to in ba ta ba da izini wato ba zai yi ba wa huwa qawlu ashabir ra'ayi wannan shine magana ashabir ra'ayi fa inna aliyan radiyallahu anhu lalle aliyu shi na ƙala arrajulu lokacin da mutumin nan yace amma al-furqatu fala na yadda da abin da wakilan mu sun kai amma rabuwa kam ban yadda da ita ba Ƙala kun ji aliyu ce ai kazabta kai ƙarya hatta ta bi da alladhi ar-rajul sai kai huruci da irin abin da matan nan ta yi da shi ita ta yadda duk abin da mahukunta sun ka zartar masu sulhun ta yadda da shi da shi ko miji ya ce ya yadda amma in saki na bai yadda da saki ba fasabata anna tambiz al-amr mawqufun ala iqrarihi wa ridahu kun ga kenan ya tabbata zartar da wannan hukunci an dakatar da shi sai tare da wato ikirarin miji da kuma yadda ta yi sannan aka saka mai mata wal sani magana ta bi kuma cewa sun kai ya juzu ba asr haka mai ya halitta aika masu wannan jidalin na ya ishi kowa makauta kullun fada aka cikin gida to ya halitta aika mahukuntan nan duna ridahu ma ko miji bai yadda ba mata ba ta yadda ba Wai yajuzu da haka mai zauji kuma ya halitta ga mai hukunci wato hakamin zauji wakilin miji ya halitta ga wakilin miji kuma ya ɗauko mai an yi ɗallika ya saka mai mata duna da ko bai yadda ba in dai ya ga binciken da aka yi ya nuna dole sai a aukar da saki da wakilin yana da izini ya aukar da saki ko mijin bai yadda ba wale haka na an yakata da ita kuma wakilinta yana da damar ya ɗauko mata hul'i duna rida hakku ba da yadda ta ba kuma dole ta biya shi idza ra'ayat lahafi fihi in sun ga wannan shi a sulhu in sun ga yin haka shi ya zama alheri in ba haka na an kai ba babu da za a iya sulhunta rikicin da to sai a sai a shi wanda ya kamata kada hakim ya hukumu kama alƙali da ke hukunci bai na shahasai tsakanin mutane biyu fa in lam yakun ala wabqi muradihima ko da hukunci ne bai yi daidai da manuharsu wasu mutanen da suka kawo kara? to in ya zartar da hukunci hukunci ne ya tabbata kuma wannan magana wa huwa qawlu ali ita ce magana ali bin abi talib wa bi qala malik kuma da shi imam malik yayi fatawa rahimahullah wallahu a'lam shi tana ba a so a bata musamman tsakanin ma'aura guda biyu kullum ta ci kwalace ya ci kwalata a yi taɓa taba shi to a sulwanta su a ba wannan abin ko kuma in ba sulhuntawa a raba su saboda ɗiyan mutane da ka shigowa gidan suna gani koyo za su ita ɗiyanta in sun ka tashi ko aure sai sun ci waya ne don haka na sun kawo gado to ba a barin su da wannan ɗabi'a raba ta yi in sulhun na a sulhunta su ba wannan tabi'a a sulhunta su in ba ta sulhuntuwa ba a iya raba su da ita a raba su abu wannan shine magana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kuma shi an mazhaba Imam Maliki rahimahullah wallahu a'lam kun ga abinda kuka gani yana aukuwa gidan haya shi ya yasa a ganin in mutum ya zo da mata ta ta kwarai gidan haya kwana biyu sai ta lalace mai saboda tana gani ana cikin kwalar juna a baci oban miji ya baci obanta ta baci oba ne ya buge ta ta yi kuka ta ja baya ta shi ma ta kula mai bugu to ita ma gobe wannan da annan ba ta yi ita ma yi za ta yi biyan mutane da ka shigowa cikin gida suna ganin wanga abu koyo za su yi kun ga sun bata jama'a da yawa don haka malik ya ce a sulwanta ko ba su yarda ba a sulwanta su kuma a kashe auren na inda bai gyaruwa ya ta ce ya bido wata ta ce can ta bido wani ko ba su yarda ba a zartar da hukunci wanda zai zama alheri ga ƙasa da 'yan ƙasa da musulunci da musulmai baki daya to ƙarshen wannan babu ke na wallahu alam sai babu man sa'ala abuhu ta dalika imra'ati babin bayanin mutumin da baba na ya nemi ya saki mata ta mutum na da mata ta sai uba ne ya sake ta kun san uban in dai ba jahili na ba in dai malami na kaji ya ce a saki matan nan ya ga akwai shiri ciki in ba shiri ya gani ba ya san wahalar da an kai auren an kai auren nan zai ce a raba shi kuma raba aure bayan an kulla shi in ba bisa ka'idar shari'a ba haramun nan bid'a ce haram in ba bisa ka'idar shari'a an ka raba shi ba أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن ابي شريحل اخبرنا ابو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن جعد اخبرنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن أبي حمزة بن عبد الله بن عمر يا رويتو قباباني عبد الله بن عمر قال kana tati imra'atan abdullahi bin umar ya ce kana tati imra'atun wata mata ta zama karkashi ne wato shi an mijinta Ya ce kuntu hibbuha kuma na zama ina son ta ba ni kyamata ina son ta wa kana abi ya kawo? ubana ya kasance bai son ta kuma kan kaɗa yi kun san duk mutumin da kan ji Umar ya ce bai so to Allah bai so ne kowane na inda umar ya ce bai so ne to Allah bai so ne da haka fa amara ni bi dalaqiya sai umar ya umarce ni in sake ta kun ga wannan ya nuna kenan saki ga hannun miji yake don haka bai ce ya sake ta ba yaron da ya roƙa ya sake ta ce fa baitu, sai ni ki sake ta fa zakara za fa abin nan fa zakara zalika Umar li Rasulullah sai Umar ya zo wurin manzo Allah ya faɗa mai sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ya saki mata ce ya ce bai saki wa qala sallallahu alaihi wasallam ya Abdullahi dalika sai annabi ce ya Abdullahi ka sake ta da Umar ya bashi umarni ya saki bai saki ba sai manzo Allah ya bashi umarni ya ya saki wa hadha Hassan wannan hadisi ne mai kyau innama yu'rafu min hadisi abi ibn abi an san wannan hadisi cikin hadisan ibn abi zaib wal haris bin abdurrahman haris bin abdurrahman huwa qadi huwa qadi ibn abi zaib uwan inna ibn abi zaib wallahu a'lam wani ya zo inda shafi'i ya to tambaya sai ya ce baba ne ya ce ya sake mata ta ya ce kaka sake ta sai wani ɗan ustazo ya taso ya samai wani ra'ayi sai ya hito yana cewa to ai umar ɗan kaɗabi ya umarci ɗana ya sake mata ta kuma ya sake ta ya ce to bari uban kai zama kama umar ɗan kuma ta shiga wani wuri shi umar abdullahi bin obanai duk abin da kaji ya ce bai so Allah bai so ya ce to bari oban ka ya zama kamata shi ta shiga ba nuri ya koye shi wasu akwai shaidanun yaran nan wayanda ba su da ladi ko wani malami kokari suka su ci shi gara to shafi'i majalisa ce majalisa ce ta mutunci ta ilimi ta mutuntawa ga musulmi saboda haka ya yi fatawa kawai wai yaro wai to a dan Umar eh, Umar ya umarci shi ce mata to ce to tashi ka bani bara uban ka zama kama Umar kan kadari to yanzu in uba ce a sake mata mu ba mu cewa ya sake ta sai dai an bincika a gani na in abin da ya kamata a saki na a saki in wanda bai kamata na ba a bashi hankali amma shi umar kai tsaye annabi ya yi hukunci don ya san kowa umar duk abin da yake Allah bai yarda da shi umar bai yarda da shi duk abin da Allah ya yarda da shi ko guda babu wanda umar ka shakka ko ne ya yarda da shi don haka da ka ji ya ce bai son abu to yarda abin nan ba na kwarai na ba wannan babu kuma wannan hadisi shi ɗaya na ya kawo a cikin wannan babi kuma da ƙarshe ne nan muka kwana a cikin wannan littafi to babu mu ma ja a fitan jini wato abin da ya zo ga sha'anin wato ilimin tauraru ilimin tauraru ilimi na mai kyau amma mun haɗa shekaran jiya abu uku ne shekaran jiya wato halakallahu hajjin najuma da kalatin Allah ya halicci wa'annan tauraru don abu uku zinatul lissamai don ta yi ga sama wa da lishayati don ta yi jiwa ga shedanu wa alamatin yuhtada biha da alamomin da aka shiryuwa da su ga hanya yi ambaci faman ta awwala biya da zalaka wanda ya ƙara ilimi ya ƙara bincike ya mata tawuli ba gaba ba kada a kaɗa wato a kaɗa ya yi kuskure a da, a nasiba ya walakanta rabo ne na ranar lahira don ya shiga hanyar bokanci wata kallafa ma ilma kuma ya sa kai ne ya dora maka ne abin bai da masaniya game da shi saboda yawar kyawa ga ilimin tauraro yana sa mutum ya zama boka kowa ka yawaitawa yana sa mutum ya zama boka kama ilimin rukiya ne wanda duk bai tsaya ga abin da ya kamata ba kwana biyu sai ya zama boka sai ya fara ba da labarin abin da bai gani ba kuma bai sani ba to haka ilimin tauraro ke saboda haka wasu malamai sun ka halitta shi sun ka haramta shi wasu kuma sun ka tsaya tsakiya cewa mutum ya koyi ɗan kaɗan wannan gari ƙur'ani ya ce kashe wuce Dan da ya wuce kwana biyu sai ya zama boka ya dora ba da labari a jibi za a yi ruwa ai bala'i zai sauko lokaci kana kun ga ya shiga babin gaibi wanda kuma Allah ya ce la alam man fi samawati wal ardi ghaiba illa huna Abin da aka yi da ilimin tauraro a wannan babi zikiru ma ya zuzu mana tanjiri ambaton ilimin da ya halitta mutum ya koya na ilimin tauraro wa ma la ya zuzu da ambaton wanda bai halitta ba a faɗa mutum kai shiga ciki wa ma wa da fiye mana wa'idi da kuma kyacewa wadda ta zo daga shari'a game da abin nan koyon wannan ilimi mutum ya wuce ya yi zurfi ciki ne قال شيخ الإسلام التنجيم هو الاستدلال بالأهوال الفلكية abinda aka ce ma at shine mutum ya ɗora hujja da halayen tawaru al-falakiyya ala hawadith al-adiyya ga hitintunu na kasa yace idan aka ga tauraro ta zama kaza to bala'i kaza zai auku in amka ta zo kaza alheri kaza zai auku to wannan shi aka ce jim. wannan shi abai da kyau hujja da tauraro a ba da bayanin gaibi wanda Allah ya san shi wa ƙala kadabi kadabi ya ce ilmun nujumi ilimin tauraro almanhiyu anhu wanda an kai hani gare shi kuwa ma yadda yi ya adaltan jim shine abinda masu ilimin ka da'awa min ilmi kawa'in cewa sun san abubuwan da sun san alkawa'in abubuwan da ka kasancewa shi ya san duk abin da zai auku bana ya san abin da zai dauka zai auku baɗi wala hawadisu da hitintinu da kawaruwa ai shi min su ko can ya san za su auku to shi an manhiyar anhu fitintunu allati lam taqa wanda bata auku ba wasa ta qawu fi fi mustaqbal zamani za ta auku nan zamani nan gaba sai ya bada labari ya ce kaza zai auku to wannan shine almanhiyu anhu wanda an kai hali gare shi kawo katin gobe riya kamar lokacin da iska zai bugo mutum ya dora ba da labari a sha kaza ga watan kaza iska kaza zai bugo wa majiwal madari watan kaza idan ya tsaya lokaci kaza gare shi ruwan sama za su zo wa hurin harin, zahidi zai bayyana walbardi sanyi zai bayyana wata gayirar asari farashin kaya zai canza kaya za su yi tsada lokaci kaza to irin wanga ilimi wa ma kana bi ma'ana hada wanda ke cikin irin wanga ma'ana min umuri na al'amura allati yazumuna annahum yudrikuna ma'rifataha wanda su malaman tawaru suna cewa suna riskuwar sanin waɗanga abubuwa bi masirin kawakin idan tauraru ta yi ta yi a fi majariha ga magudanarta wasu ma'a ya ko ta haɗu tauraru kaza da kaza sun ka haɗu wa tiraqiha ko tauraro da kaza da kaza sun karamu to za a kaza zai faru da Una suna da'awar anna lahata asiran fi suhuliyat cewa tauraro tana da ta'asiri ga halittun ƙasa a suhuliya wayanda a ƙasa wa anna tajri ala qadaya mujibatiha ita halittun ƙasa duka duk abin da aka yi ƙasa yana gudana ga abin da tauraru ta wajabta wa minun ta tahakkum ala wannan ga malaman tauraru kun ga shiga na ga ilimin gaibi wata haɗiyar da ilimin jawowa ne ga wani ilimi kada kada sa asar wanda Allah ɗaya ke ɓanta da shi na gaibi la alamul gaiba tawahu wani wanda ba Allah ba bai san gaibi ba to amma su sun ce sun sani to wannan a duk wanda ya kai haka ga ilimin tauraro to ya haɗa cikin ilimin da an kanai don ya shiga gaibi to a hana wannan ilimi bai da kyau suna duka tawahal da mutane in kuka diba a halin da ake suna ka tawahal da mutane suna ta ba mutane tsoro sun laɓe ga shugabannin ƙasa suna ta samu su irin wannan ra'ayi sun hana su zanna lahiya kullum a tura musu wani ra'ayi a ce sai sun jawo a yi doka kaza a sai da kaza a sau kaza in ba haka nan ba daga nan zuwa lokaci kaza ƙasa za ta gayyara ba za ta iya yin kaza ba ba za ta iya yin kaza ba dole sai a yi kaza to irin waɗannan ilimomin ba su da kyau don tasira ta ne wato ga ilimin gaibi shi mutum ba su ya shiga ga ilimin gaibi shi gaibi na gaskiya la alamuhu illallah su kai kaga an kai kake ka shi ba Allah ya bada labari ne ba ko ce aka yi ka karanto ga ilimin tauraro shi wani littafi shi wani littafi wacce shi shi ko ba Allah ne ya ce shi da ya san gaibe ba to shi yana ya samu ya ah, shi ma ya san gaibe ba Allah ɗaya adda gaibe ba shi ma masanin gaibe ne ina ya samu wannan wato ba ilimin tauraro an kana gaba ɗaya ba amma dai wuce iyaka kamar da na ambata muku kamar rukiya kun ga ba ana ta rukiya ba amma wuce iyaka da mutum ya wuce iyaka sai ka je yana ta ba da labarin gaibi abin da baya da masaniya game da shi sai ya tsora ba bada labari ne ya ba da labarin abin da bai gani ba kuma to duk ilimin da ka kai mutum ya wuce abin da a haƙƙi ne ya shiga a Allah to ilimin nan bai da kyau qultu nitti wa alam sani anna tanjima ala salasa a ƙasa ilimin tauraro ya kaso kashi uku a na ɗaya daga ciki ma huwa kufur akwai ilimin da in mutum ya koye shi ya kafirta bi ijma'il musulmi ne da ijma'in musulmi wa huwa alqawlu bi anna mawjudati fil alam saudi shine maganar suka cewa duk halittun da an ka samu ga duniyar ƙasa wato mutanen da an bisa ƙasa marakkabatu ala ta'siri alqawaqib an yi mata tarkibi ne an haɗa ta da tasirin tauraru, war ruhaniyatu da tauraru ruhaniya ko kuma aljami ruhaniya wannan halitta ta ƙasa da shi taka gudanar da shi na taka gudanar to irin wannan ilimi bai da kyau wa annal kawakiba cewa kuma tauraru fa'ilatun tana yin abin da ta ga dama ita tauraru ba Allah ka sarrafa ta ba ita kai abin da ta ga dama mafutaratun bisa ga zaben ta kayan abubuwa wa hada kuhurun to irin wannan ilimi na tauraru kafirci na bi ijma'il musulmi ne da ijma'il musulmi wa hada qawlu sa'iba wannan magana ah, sa'ibawa ne almanajimi na masu ilimin tauraro bokaye na su sa'ibawa bokaye ne a to wannan kunga irin wanga ilimi ba da kyau in mun ce can babin sihiri za ku ga ya sake maimaita wannan can babin sihiri in mun kai can za ku ga ya sake maimaita shi ya ce wannan shine magana sa'ibawa almunajjimi na masu ilimin tauraro alladina bai isa fihim ibrahim al wanda an ka aiko annabi ibrahim alaihi salam cikin su wala hada kanu ya'addamuna ash-shamsa wal qamar don haka sun ka kasance suna girmama rana suna girmama wata warka ba da tauraro da azima girmamawa babba ya zuluna da ya kai su har suna yin sujuda gare ta suna dukawa suwa rana sujuda suna dukawa su yi ma wata sujuda suna dukawa su yi ma tauraru sujuda waya ta na laha suna kaskantar da kai gare ta waya na laha su ne mata tasbihi Ta sabihin ma'arufa wani tasbihai wanda an san wannan tasbihi rubuce fi kutubin cikin littafansu ba ta zihi irin nama na ba nasu ta zihi na na daban wa'anda wa'annan bokaye sun ka tsara wanda aka wata abin nan tawaru da rana da wata yana nan bi bin cikin littafin sa'ibawa wa yadda unaha da awatin to waye da unaha suna kira gare ta da awatin da addu'o'i suna addu'o'i gare ta latan bagi illa da kalikiya wanda wa'annan addu'o'in ba ta kamata sai ga wanda ya halitta tauraru wa faɗira wanda ya kage halitta tauraro, wa da shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya shi ya kamata a yi ma wannan tasbihi shi Allah da la sharika lahu bai da abokin tarayya wa amina wa yabnuna li kulli kawkabin haikala kuma suna gina mata ko wace a kaukabu suna gina mata wata gina haikalu wani ɗaki haka ai mauda wani wuri la ibadatihi don a rika bauta wa mala'ika sai a gina wani wuri a ce wannan na mala'ika kaza ne na tauraro kaza ne sai a rika bauta ma wannan tauraro wa yusawwaruna fihi dalikal kawkabi cikin wannan ɗakin na ibada da sun kai sai a yi hoton wannan tauraro sai a kawo shi ta aji wa yattakhizuna hu li ibadati suna rikon wurin don ibada suna rikon hoton don ibada tauraro wata abini don girmama tauraro kusan shi hoto tun daɗewa yana cikin haɗari na ba ana yi ne saboda a bauta wanda aka wa ana yi ana gani ne ana yi ana gani ne don a jina tsohon bauta ba waye zamuna suna ciyawai annar ta zalika kaukabi lalle rauhanai rauhanai na wannan tauraro tanzilu alaihin tana saukowa gare su wata faɗi buhun tana magana da su ruhani suna ne na aljami. to wai mala'ika tana da ruhaniyu kuna jin kama inda an kai to wasu sai su cewa a suka masu a zan kasuwa ana shaɗin malamai ruhani malamai ruhani to miyagun aljanu na ruhani kenan da kaji an ce mutum malamai ruhani to ya tara shi ba musulmi na ba da kaji an ce malam mai rahani to ya haka shi ba musulmi na ba shi ruhani ba ya kasancewa tare da mutum sai ya haishe ɗan kazirci sannan ya zama tare da shi ya ce to wairu ruhanan wannan tauraro suna saukowa wata buhun ta yi magana da su masu bautar tauraro wata ƙadi hawa ijan kuma ta biya bukatunsu watilka ruhaniya to nan ruhanai da kun kajiya shi shayaɗi ita ce shaidannu ta nazara alaihi wadda take ta saukowa gare su ruhanan nan shaidannu na ba wai mutanen ƙwarai na shaidannu na wa kaɗa batun ta yi magana da su ita ruhani wa hawa hawaijihum ta biya bukatunsu wa qad sannafa ba'du mutaakhirin wani yin malaman ƙarshe ya rubutu biya ga shirka musannafan ya rubuta wani littafi game da bayanin wannan shirka wa zakarahu sahibu tafkirati kuma ya ambata mai wannan tafkira fiya a cikinta ya ambaci mai ita to irin waɗanga ibadodi na su ka kaga su kuma sai su rubuta su shirya su shi shaidan idan ka kulla hulɗa da shi duwa da zai yi ya halaka ka ya sani in dai ka kulla hulɗa da shi duwa da zai yi ya halaka ka ya sani zai shirya maka abubuwa wayanda watakila wata rana zai yi maka wani abu da zai maka daɗi ga ranka amma kamin ya yi ma wahala ya yi maka wannan sai ka fara bauta mai tafiya aljani shedana aljani girman kai gare shi shedani cikin su girman kai gare Ba baya bauta maka sai ka bauta shi bai bauta maka ya tuya ya shigo cikin mutane ya birge ka kai wani abu duk ka birge to sai ka fara bauta mai ya yarda da bautar to sai ya bi ka kai ko shi ma abin da ka kaso shi yasa kun ka ga gidajen wasu masu da da'awar ruhani za ku ga akwai ɗabi'u da ciruta wayanda ka bayyana cikin gidajensu wayanda babu su wasu gidaje saboda alkawali da su da ruhanin da sun kari hulɗa da shi za a ba shi ƙa'ida ɗiyanka duk zai same su da illa kaza bayan ka bauta mai yawo kusa gare ka saboda tsananin ita tsaya da a gare cuta sai ba ta tsayawa gare ka sai ka yadda ta kai ga ɗiyanka shi sa kuwa ganin malamai da tijawa uwaye na da ba su bari su ya aure kowane gida wayannan alƙidun suna nan ga ɗiyan mai wannan gidan ɗiya ne maza da ɗiya ne mata saboda haka ko mutumin kirki kake ka wuri ɗaya gidan nan sai ka ga abin da za ta haihuwa ya saba ma al'ada gidan saboda ubanta yana da ruhani shi yasa ba kowane ko malamai ba kowa aka aure gida ne ba in za ka yi aure sai ka bincika malamin sunna sai ka bincike na sunna wanda bai da hulɗa da irin waɗannan abubuwa saboda in don neman yin suna in ya yi wani sharaɗi da su wanda ya shahidi ya in ka ɗauko ka kawo gidanka to su wasu yabo ɗai suka so a dai yaba su a ce sun zama kaza wani ya ba da ɗaya ne an ce mazari ɗaya ya kai mazari ha Kusan mazari ko shi ya kasan ya birge kowa ga mazari ya ba da ɗaya ne babu wanda ya shi ɗaya masu kyau amma duk ɗaya ne babu wanda adda lahiya maza da mata babu wanda adda lahiya hayar suna nan sun cika gida an ce ya mutu amma ɗiyan na nan sun cika gida ko aura sai ya yi kuka don haka ko aura sai ya sako sun suna nan sun cika gida babu mai so sun zama itina kun ga ya ce amana ɗaya ne kuma mazari ɗaya wai wai mazari ɗaya ka wani hita ɗan an ka wajen wasa ya birgi to kowane mutum da abin da ka sa shi na bautawa abin nan wasu don a musu hanya su samu kuɗin banza a rika a sato musu kuɗi su ɗibi darbejiya su murza kamin su gama murza ta farawo ya sato kuɗin mutane ya kawo musu sai a ce ya murza da rijiya ta zama naira dubu dubu ba da rijiya ta ba farawo na annan tare da shi shi ya sato su dama yana nan da yana murzawa da yake kamar da makaranta karanta da ku saurin tsaya ga shaidanin aljani saurin tsaya gare shi ko da kuka diwa sai ku ga kuɗi na ba kuɗi na ba na gaya muku wani wani mutum ya yi kiwonsa don ya auren da ɗiyatai ce ya yi kiwo ya je aka sai da sannan miliyan ɗai da wani abu sai an ka sa yarinya lalle an ka ta lalle rana kaza sai ranar kasuwa an ka ta a sai daga sa a so mata kaya an ka sai da sa an ka kawo kaya karkashin gado an ka aji ko da sa ta waye kunnuwa hanki da an ka yi sun ya doke a ne wata ka'ida mai gida ne ya bashi fiya in ya sato ya kawo in ya birge ya mashe su ya birge sun an shi mai rabu a asa kuma ga da ya ce an sararri kuma kuɗi sun koma haƙi an ka kama mai an ka zuwa mai ƙarƙashi ya ce bisa katifan na ya kwana nan wurin ga ya kawo dama ya ce bisa katifan na ya kwana ya aje kuɗi ƙarƙashi an dawo da marece an sai daɗin kowa an sai da sa an ɗauka kuɗi an ka hanka ɗaka tiwa an ka sai ce na sun ka kwana da zaka ci wannan, ko da za ta waye sun ka bude aiki da sun ka gani to irin na kuɗin ina to na aljani ba ya bauta maka da wannan sai ka bauta mai bautar da ya yadda da ita sannan shi maka irin wannan bidiyo to ku ya tara da irin wannan ba abin kwarai ba ne kun ga wato hanya ta farko da muka ce ilimin tauraro kashi uku yake kashi guda ma huwa kufurin bi musulmi na, wannan da ke da awa ilimin gaibi shi ga ijma'il musulmi kafirci na to a tsani na biyu wa na biyu daga cikin wannan ilimin al-istidlalu ala hawadith al yin hujja da cewa bala'o'i iri kaza za su faru cikin ƙasa bi masiri kawakibi saboda sanadiyar tahiyar tauraro Wa ma'a ko saboda sanadiyar haɗuwarta wabtiraki ko saboda sanadiyar rabuwarta wana wa zalika da abin da ya kama da wannan waya kuli yana cewa inda zalika bi taqdirin lahi wa mashi'ati da kaddarawa Allah da mashi'a amma tauraro ta ta yi shi amma da kaddarawa Allah ta yi to shi ma kun ga bai jingina ma tauraron gaba ɗaya ba sanda ya ce da kaddarawa Allah amma ya ce tauraru ta kawo masiba cikin ƙasa da hitintunnu juya wata na in ta juya kaza ko ta gami ko ta rabu ko ta yi ka yi a lokaci kaza ko ta bayyana da kaza sai hitina ta uku cikin ƙasa yace amma da kaddarawa Allah na tauraru kai hakan bi taqdirillah wa ati to fa rai raiba fi na zalaka shi ma dai wannan ilimin tawaru babu shakka cewa haramun na mutum ya koye shi tunda ya ce ba Allah na ka kaddarawa bai ce tauraron na ba ita dai ka yi amma ya ce da kaddarawa Allah to bai kafirce ba shi ya aikata haramun وقت al-muta'akhiruna fi takfir القائل بذلك malaman ƙarshe sun yi saɓani wajen kafirta wanda ya yi wannan fatawar. wasu na cewa kahiri na wasu na cewa bai kafirta ba to wayan bagi an yi kwada abu kuhuri ya ce ya kamata a ta hukunci cewa kahiri na shi ma dai ya kamata a yi hukunci da kahiri la'anna da'awa da'awa da ilimin gaibi don ita ma waga da'awa da'awa ce ta ilimin gaibi ita ma wannan da'awa ce ta ilimin gaibi ya gane hitina kaza za ta auku gari kaza tun wata biyu da sun kawace ya gane za ta auku da ta hiyar tauraru ya gane tauraru ta yi wannan amma da kadarawa Allah kamar da kuka jin boka yana yi in sana tallan magani kuna ji suna ambaton Allah amma sai ka ce sun ce ba a sha sai lokaci ba sannan da ka sha shi yau ka sha gobe jiba kana warkewa kai tsaye ko faɗa mai kana warkewa eh ko a keɓe wani kwano a tete da shi aka sha in ka sha da wani ba shi ba bai to duka wannan bokanci na amma kuna ji suna yawan ciya da wa Allah suna yawan ambaton kaddarawa Allah don ka ashe musu kahire amma abin nan bokanci na don haka mai littafi ya ce wayan bagi an yi kwada da kuhuri ya kamata a yanke hukunci da siya kahiri na mai wangar ayi la'an na da'awa da ilimin gaibi don da awa ce ta ilimin gaibi Allah zai Asarar Allah ta'ala da ilimi wanda Allah shi kada yake banta da sani ne bima la dula alai da abin da bai nuni gare shi Salisu na uku ma zakarar musannifu abin da mai littafi ya ambata fi ta'allumin manazili da koyon hanyoyin tauraru ya ce abu uku ne waɗanga da muka tashi da su abu uku ne zinatun lissama wa rujuman yaɗi wa alamatin da biha abubuwa uku wata ya fi kalamu alaihi insha Allah wannan bayani zai zo gaba da shi insha Allah to kun gani wannan na ƙarshe shi a abin da an ka yarda da shi cikin ilimin tauraro duk abin da ya kai mutum ga taɓa da sai to ba a so mutum ya sa kai saboda haka duk abin da kun kaji zai taba muku addini ko ne nesa da shi ka koyo kusa kamar rufa ganin mai yawa mutane kokari suka siyo kusa to ai ba kafirci ba ai wani ya ce ba kafirci duk abin da kaji ana jayayya kafirci na ko ba kafirci na ba alkabira na babban zunubi na kaji na cewa kafirci na cewa ba kafirci babban zunubi na to dan mi mutum zai kaɗa kai ne ciki dan mi mutum zai sa kai ne ciki ko musamman kana malami ka ɗauko mutane ka aza ka koda da abin da shari'a ta ce wanga wajibi wanga sunna wanga masu musahabi wanga halatto ka aza kowa bisa halatta a za su bisa akalla ka a za su bisa masu musahabi da ka aza su bisa gala wurin haram sun kai da ka aza su ga halar duk ga haram sun kai ta shi yasa kuwa ganin malaman wannan lokaci mai yawan su suna da matsaloli ga rayuwarsu gaba ɗaya saboda babu ruwansu da jama'a shi dai sun ya kai birgi duwar abubuwa sun ka zo kokari ɗaya kai ce to ai wani ya ce halar ya kaɗa mutane kwana biyu su haɗa cikin haram yana zaton Allah ba biya ne zai yi ga wannan karantarwar da ya ba duka waɗanda abubuwa na da ya kamata a yi lura da su abin nan ‘yan kattambi masana dokoki ko na zamani idan mutum ya zama masanin doka ta ga ta zamani in dai mai hankali na idan ya biyo hanyar gaza na tasha an ka ce tashan nan akwai rigima an turo 'yan sanda suna kame kame to ba ba tasha ba kowa hanya bai bi can zai biya biya wata don shi ya san haɗarin da annan duk inda ya sa akwai hitina bai kaɗa kai ne to amma ka dibiyar maka gani sai mutum ya ga wai haram na to ai ai kaza ai kaza ya san tawilin da zai wa mutane ya halitta musu to ko ko musahabi kace musu ko sunna kaka an ka kara bale ka to ka dibi abin da ka san haram na kuma kace musu ya halitta kuma wai jiran ya kai Allah ya taimake shi yana halakar da bayan Allah da ilimi kuma jiran ya kai Allah ya taimake shi shi yasa za ku ga mai yawan malama wannan lokaci za ku gan su cikin wahala hasara dai annan ta mutane mutum yana ganin kai ne shi an malami babba ya kamata ya samu kaza ya kamata ya samu kaza ba tare da ya wahala ba sai ka ko wahala yayi bai samu ko wahala yayi bai samu saboda Allah ya san abin da a tsakani shi Allah ya san bannan da yake shirya mu duk bannan da yake shirya wa Allah Allah ya sani amma shi bai doke ta wani abu ba idan Allah ya taimake ka ya baka imani ko wajen wa'azi ka tayi idan ka yi fatawar da ba daidai ba inda dare na kai wa azina ba ka kwana ko kana kwana sai zuwa asuba wani bakin ciki zai taso ma kuma duk kaji bakin cikin nan ya taso akwai dalili wani bakin ciki zai taso ma shi awashi kaba ta kadaran nan ba ka samun sauki sai ka biyu ah, wa'azin nan kayi tabi ne yi tabi ne ka gano wata kalma wadda ka faɗa ba daidai ba ka tabbata ba daidai take ba kuma ka faɗe ta ka kama istighfari kai ma Allah alƙawari gobe in na hita zan gyara sai ka ji tsawa ta sauka da ni shikenan sai ka yi kwananka to amma mai yawa mu duk ba su samu irin hakan mutum zai kwaba abin da ya gara ma kuma ya jira yake Allah ya bashi abin da ya yake shi yasa hasara ɗaya nan ta riga ta game cikin malamai kuma shi Allah ba dan siyasa na ba kun san dan siyasa shi kaka yin fati kai a komi har ya ci zaɓe shi amma da ƙarshe wani ya taho wanda yadda hanyar duk da yake bi a karya mutumin na kai ya ci zaɓe sai ya dawo in baka ya tara ba sai ya wuce gaban ka gare kana gani ya samu naira goma baka samu naira guda ba to Allah ba haka nan yake ba Allah ya yi alkawari duk wanda ya yi manya amal so a yanzu da shi wa manya amal mina salihati manya amal manya amal mina salihati man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba shi Allah haka amina yake man man amila su'an za a saka mai da shi mana amina saliya za a saka mai da shi kuma ya san kowa to ku rika abin abinda duk ka kawo shin Allah ku kauce mai kakku yadda ku ara mutane ga abinda kun ka san in an aza su gare suna faɗawa ga haɗari ko kakku aza su duk abinda za su yi su ke wani ya aza su ga su dawo su ɓace ka su ɓace ka ɓacin da za su yi ma ya yi sauki don in magana Allah ta kabe ma in an kaɓa shi ka lada za a baka amma in ka bi hanyar shedan ba ɓaci ba ko ka an kai zunubi za a baka ba ya ɓace ka wai an ka shi ka kan dama ɓacin daidai ya taho ka dace a ɓace ka an ce wa man da akwai ila zammihi zamuhu da haqqi wal batili Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya ƙara mana ibada ta da halafi kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana a kan abubuwa uku da Allah ya harci tauraru don su zinatun sama wa rujuman lashahadi wa alamatin yuhtada biha to nan za mu kwana in mun zo nan za mu tashi sha Allah kowannen ko ya yi ƙoƙari ya ga cewa abinda shari'a ta ce shi shi in ka san kayi ba daidai ba tutu ba Allah ya ce innal hasanati innal hasanati as sayyi'ati in ka san kayi abinda ba daidai to yi ƙoƙari ka haddasa abubuwan da na kwarai ka biyo baya da su wa atbi as-sayyi'ata na ta tamuwa aiki mara kyau da ka san kayi biyo shi da mai kyau ka shahi shi amma ka ce aiki mai kyau kayi kai babu magana wai ka biyo shi da mai kyau wai shi a daidai to eh, ba Allah ya ce ga wadai ce kai ko ka ja ba to a ja a gani a ja a gani in Allah ya so daɗin nan da kaka son ka ci wanda ka ziyara ma wasu mutane rayuwarsu don ka ci daɗi in Allah ya so ba ka ganin daɗin duk sai sun ɓace ka don duk sai ka ishe su da roƙo shi yasa za ku ga mai yawan mutane yau ba su ibada kuma da son cin daɗi shi yasa za ku ga mai yawa mutane yau sun zama roƙa mai yawan mutane yau sun zama roƙa wani abin nan babban mai kuɗi ya ce malam babban abin da karamu na nace mi karaman ka alhaji ya ce ranar lahadi ba a cika buɗe kasuwa ba ya ce wallahi malam in ka zo gidana za ka ga har da masu kuɗi da su kuma roƙo sun ga ya ce wallahi da su malam Allah ya tuma musu asiri amma roƙo sun ka da su da wa'anda ba su da ko ɗari suna turi turi kun gani wanda Allah ya tuwa ma asiri to haka nan abubuwa su ke kowa dai roƙo ya yi hankuli da abin da Allah ya ba kowa da ka gani na tashi matsala yan siyasa gama da ku gani ana tabin su ana roƙon su suna ba su dole na kuma kwana bi EFCC EFCC ta kama mutum kuma a dawo a dora waɗin ya yi fata kuma suna sun kasa shi fata suna sun kasa shi fata kuma sai su dawo su ce ya yi sata sai ka ga mutum guda ga shekara ya yi bikin ya yi ɗalibai cikin faɗin jiha makarantun ne daban-daban fiye da su ɗari kuma ciki babu wanda ya ka rubuta ma uwa sai ko uba ne ya kawo gudun ba duk 'yan siyasa na aka rubuta musu kawo gudun ba a kan wanga kwamiti a ce wanga samina a ce wanga biki a ce wanga kaza kuma duk yan siyasa na a kai ma sannan wai kai baka zan barawo bai so a barayi to yanzu ma kashi ya fara gamewa wai malaman sun yi roƙo sun yi roƙo wai su ma takara za su yi towa su ma su shiga su sato da kansu sun ce kuma sata ta akai kuma yanzu wai su ma shiga takara za su shiga su ma su sato da kansu radda malami yayyo sata an ka kame shi sai a ce an cuci addini don hina malami na an kai mai haka kuma don hina barawo na an kai mai haka ba don hina malami ba Allah ka taimaka mana ka ba mu mahita duniya canzawa take jama'a ku rike addinin ku da jama'a ku rike addinin ku da kyau duniya canzawa take kuna ganin wanda ka canji to ku rike addinin ku rike kowa kuma ya wadatu da abin da Allah ya bashi bari kallon na wani kowa bari kallon nashi naira kadari da Allah ya baka so ishe ka ce wani kakka ce naira dari ka ce wani to ɗan naira dari ba su ce wani sai ka yi satan naira dubu ka yi ce wani tun da naira dari ba su ce wani su an gare ka to yi satan naira dubu ka yi ce wani ko sa ka ta inda ka samu sa'a yau gobe ba ka samu wata rana sai iyalin kamar ke ya basu ko gani ka bari su ga abin da za ka kawo sai sun bincika a shekara na tsaye kowane ko tsaya ga abin da aka gare kakkace komi ka samu kakkace bai yiwa bai yiwa a ci abinci da shi komi ka samu abin da ka samu ana ci abinci da shi komi na in ka samu mai yawa a ci mai yawa in ka samu dan jino a ci dan jino in ka samu mai dadi a ci mai dadi in ka samu mara dadi a ci mara dadi abinda duka samu kai umani da shi Allah ya sa kuna gani mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka ya arhamar rahimin ya samadu ya ƙawayu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika yatasamna wa bi dawlika wa bi quwwatika yatasamna wa bi dawlika wa bi dawlika yatasamna Allah ka tusaya mana Allah ka gafarta mana zanubanmu Allah ka gafarta mana zanubanmu Allah ka daidaita mu ga hanya kamar daidaiciya Allah ka tawa mana asiri Allah ka haishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makirin Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka ƙara mana mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka taimaka mana Allah abubuwan duk da muke aikata don albarkar sunayenka Allah ka sa mu yi donka. Allah ka samu bari saboda kai ka kare mu kada mu yi don bata mu wasu rai kada mu yi don gyara mu wasu rai kada mu yi don wata manowa ta duniya abinda don muka ka sa mu yi don ka mu bari saboda kai da albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen uwayen mu Allah ka yahi musu dukan zunubansu Allah ka gafarta mu uwayen su da kakanninsu da yannan da kannan su da kannan su da ɗaya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makoman mu mata mu Allah ka ƙara musu shiriyarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah mata mu Allah ka ƙara musu shiriyarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu kariya da tsaronka ka ƙarfafa su ka girmama su ka darajanta su ka karrama su a gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka sa aljanna mu. Allah da asma'ikal husna diyan ga da ba bamu da wanda zaka bamu da zuriyar mu ila min kiyama Allah ka rika mu nasu Allah ka hake mu nasu Allah ka tsare mu nasu Allah ka kare mu nasu saboda albarkar sunayenka Allah ka ka bari su walakanta Allah kada ka bari su tozarta Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu dukan su mai da hankalinsu da karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka tura musu asiri ka hishe su kunya Allah ka kare su daga dariyar makiyansu Allah ka sa aljanna makoman mu da mu da su baki daya mu duka Allah da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarkar sunayenka ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa duka ka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su duk sharar da suka kulle zuwa gare mu Allah ka mai sai gare su don makircin da sun ka kullo mana Allah ka mai sai gare su duk wani kwalle-kwallen da suka yi Allah ka kulle su da shi Allah kuma na kusa da na nesa su duka kai mana maganin su ka tosaya mana ka an sa mana addu'o'in muna roƙonka Allah ka zauna da Najeriya lahiya shugabanninta Allah ka shirya su ka aza su ga hanya kamar daidaiciya duk wani ƙuduri nasu wanda baya da kyau Allah ka raba su da shi ka aza su ga kudurori amintattu wanda kai yadda da su kana kana kana karɓar su ka yadda da su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya shugabanninta duka Allah ka shirya su ka aza su ga hanyar kama daidaiciya duk wani kudurin da suka kudurto wanda ba na kwarai ba Allah ka raba su da shi ka shirya su ga abin da yake da alheri nan darajar sunayenka Allah ka kare mu ka kare su ka tausaya mana Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar da ta mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa dallayen da maka yi Allah mana roƙonka ka yahi mana ka zaunar da jihar lahiya. Allah ka yahi mana ka zaunar da jihar lahiya. Allah ka yahi mana ka zaunar da jihar lahiya. Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha tamu Allah ka aza mu ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai duk wani ƙudurin su na alheri Allah ka ba su nasara duk ƙudurin da baya da kyawu nasu Allah ka raba su da shi saboda albarka sunayenka Allah da mu da su ka taimake mu ka taimake kowa a mu, ka taimake mu ka taimake kowa a mu. ka karfafa mu kada ka karfafa kowa mu. ka girmama mu kada ka girmama kowa mu. ka darajanta mu kada ka darajanta kowa kan mu, ka kare mu ka kiyaye mu ka tausaya mana ka sa mai ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makomanmu mu wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka taimaki almasira da jama'arta Allah ka taimaki almasira da jama'arta Allah ka ƙara ma almasira lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu dukkan masallatayenmu Allah ka ba su kariya da tsaronka musamman wannan masallaci nama Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka kare limamai ka kare mamansu Allah ka kare mu baki ɗaya Allah ka kare mu ka kare dukkan makarantun nan duk makarantun nan ma Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka shirya yan makaranta musamman dai jawar salim ya Allah ka taimaki jawar salim da ɗalibanta Allah dukkan su Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su da imaninsu. Allah ka gafarta zunubbansu. Allah ka taimaka musu ko da suka koma a gidajensu, uwayensu, su gansu gan duk suka san su gane su saboda rahmar ka Allah duk wani wanda ya bijiri baya son karatu Allah ka shirya shi ga hanya Allah ka dawo da shi ka Allah shi ga hanya wayanda in an yi karatu kuma ba su ganewa Allah ka sa su rika ganewa Allah saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana Allah kuma ka ba mu mataimaka na kwarai wannan makaranta Allah ka ba mu mataimaka na kwarai ka ba mu mataimaka jajantattu saboda albarkar sunayenka Do wani wanda kai mana zagon ƙasa Allah kai mana magani ne ko maza ko mata masu mana zagon ƙasa ga makaranta Allah kai mana maganin su kuma Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka taimake mu ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya zai suna ta shirin tashi Allah kai musu arzikin tahiya lahiya Allah kai musu arzikin dawowa lahiya Allah ka azaita su hajji mabaruri in son ta kuma Allah ka hake musu gidajensu Allah ka hake musu ɗiyansu da matayensu Allah ka sa musu albarka ka sa su yi aiki lahiya su dawo lahiya ka kare su daga kiruta kowace iri ka kare su daga kaddarorin da ba su da daɗi Allah mu duka Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makoman mu mu ma da annan muna roƙonka Allah ka sahale mana yadda za a yi mu ma mu yi tayya saboda albarkar sunayenka wanda dukka sun zuwa hajji cikin mu Allah ka hali mai hanya Allah ka hali mai hanya wanda zai umfani da ita yayi shi ma ya sai yayi aikin nan gwargwadon wanda yake so ya yayi nan da ba su son zuwa makka ko kiya suka a ba su kuɗin su sai dai sai sana'a Allah ka shirya su su gane aiki hajji nan ya yi abin da suke so Allah ka shirya su su gane haka nan Allah ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يتبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمة